الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 20 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta 20 a yau wannan 21 a yau wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci uku ne ma na uku ne ce wanda kuma shine yammaci na bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله مدعوك يا أيها الناس يا كومتاني اعبدوا ربكم الذي خلقكم وبوت تاما أبنجيزنكم والنسين يهلتكم والذين من قبلكم كمسي يهلت ودن دسك كافنكم cikin al'ummomi da suka wuce baya a tsawon tarihin dan adam a bankasa la'allakum tattaqun domin ku zanto masu takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zanto shimfiɗa a gare ku kuna kaiwa ku komo a cikinta ku yi zirga-zirga a cikinta ku yi noma ku gina gidaje ku kakkafa masana'antu a sararinta wa sama'a bina'a kuma ya sanya muku sama ta zanto kamar gini wata rumfa da take muku inuwa ko kuma to ainihin kamar wani rufi waje alna sama'a saqafan mahfuza wa hum ala ayatiha muridun wa anzala minas sama'i ma'an kuma ubangiji shine wanda ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa akhraja bihi sai ya fitar bihi aibi bi sababi zalikal ma a sanadiyan saukar wannan ruwa sai Allah ya fitar minas samarati dangin 'ya'yan itace da kayan abinci rizqan lakum domin su zanto arziki a gare ku fala تجعلوا لله andadan wa تعلمون da dai kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun arhali kuna cikin sani wannan aya ɗaya ne daga cikin ƙwararen dalilai da ke nuna cewa maganar waɗansu malamai da ke cewa duk aya ko kuma surar da a cikinta akwai ya ayyuhan nas to sura ce makiyya aya ko surar da a cikinta kuma akwai ya ayyuhal ladzina amanu ta zama madaniya hujjar su ya ayyuhan nas kira ne zuwa ga dukkan mutane wannan ya dace da irin wannan kira ne a makka kafin hijira domin a lokacin nan galibi mutane kafirai ne bisa gasu sun musulunta ba amma ya ayyuhal ladzina amanu kira ne ke zuwa ga waɗanda suka yi imani wanda wannan ya dace da adadin musulmai da ke madina bayan an yi hijira bayan daular musulunci ta kafu ta yi karfi to amma wannan magana ce ba mai karfi ba domin gashi anan Allah na cewa ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum a cikin suratul baqara wanda suratul baqara madaniya ce gaba daya bittifaqal ulama ga kuma Allah yana cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا افركم سوره النساء وان سوره النساء ita ma madaniya ce bittifaqil ulama ashe ya ayyuhan nas ba shine ma'aunin sura ta zanto makkiya kamar yadda ya ayyuhal ladzina amanu ba shine ma'auni na cewa lallai ne sai ta zanto madaniya ba ta iya zantowa madaniya ɗin. dan haka dai babban abin da ake izina da shi wajen cewa wannan sura makiyya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin adadin ayoyinta sun sauka sun sauka kafin hijira kamar yadda abin da ake lura don a ce wannan sura madaniya ce ta zanto gaba ɗayanta ko mafi yawa cikin ayoyinta sun sauka ne bayan hijira to ta zama madaniya kenan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin menene abin da ake kira al-ibada bauta tana da ma'ana guda biyu idan mun ɗauki al'ibada bi ma'ana fi'ilul abdi aikin da bawa zai yi sa'ilin nan sai mai ta'arifin da bauta da cewa shine at-tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima at-tazallulu wal khudu'u lillahi ta'ala hubban wa ta'zima wato kaskantar da kai ga Allah risna ma ubangiji ta'ala risna ma ta karshe domin ganin girmansa domin jin tsoronsa Allah ne ake jin tsoro sama da kowa kuma Allah ake kauna sama da kowa jin tsoron Allah din nan shine zai sa ka rinka guje ma wutarsa kaunarsa din nan ita ce za ta sa ka rinka fatan shiga aljannarsa wanda dama akan waɗannan al'amurra guda biyu ne wato ainihin ake gina ibada al-khawf war raja an gane ko wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in al-khawf wa akan su ake gina ibada dan haka idan mun dauki ibada bi ma'ana fi'lul abd wannan shine ta'rifin ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaskantar da kai din da ya kunshi jin tsoronsa ya kuma kunshi girmama shi Allah ta'ala amma idan za mu yi ta'rifin ibada bi ma'ana ma yuta'abbadu bihi abinda ake bauta da shi to shine sai a koma kan maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وأن إذا من ما يتعبد به كالصلاة والزكاة والذكر والعيللة والحوقلة وهكذا إلى آخره سيدنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أما إذا من فعل العبد سنة التذلل والخضوع حبا لله تعالى وتعظيما له ubudu rabbakum allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicce wadanda suke kafin ku la'allakum tattaqun lafazin la'alla yana da ma'anoni amma dai mafiya bayyana ma'anoninsa wanda suka fi kasu sune guda biyu ko dai mu ɗauke shi da ma'ana at wa fatan abu wato ku bauta wa ubangijinku la'allakum tattaqun kuna masu sa ran za ku zama masu takawa ba wai shi Allah din ne ke sa rai ku zama masu takawa ba domin a cikin sa rai akwai shakka shakka kuma ta kore ne. Allah ko yana da cikakken ilimin da babu shakka a cikin sa amma mu yan adam ilimin mu wani lokacin mu samu tabbas wani lokacin mu samu shakka da haka sai ake samun tawakku wa taraji sai zanto wannan fi ma ya'udu ila al-abd fi ma ya'udu ila Allah ta'ala la'allakum tattaqun domin sa tsambanin ku zama masu takawa ko ko mu dauki la'alla bi ma'ana lamu ta'lil ai li kunu min al-muttaqin kin an gane ko اعبدوا ربكم الذي اعبدوا ربكم wani lokaci zuwa ga mafa'ulan bihi guda biyu wani lokaci zuwa mafa'ulan bihi guda daya idan yayi ta'addi zuwa ga mafa'ulan bihi guda daya gane ko wa ja'ala zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi ja'ala zulumati kaga kenan fa'iluhu damirun mustatirun jawazun guda ɗaya ne wan nur ma'tufun alayhi to kaga nan gurin ja'ala bi ma'ana amma idan ja'ala ya buƙaci wata guda biyu kamar ja'ala firashan al-maf'ul ath kaga ya bukaci mafa'ulan bihi guda biyu to wannan lokacin sai zanto ma'anahu sayyara an gane ku ja'ala lakum al-ardha firashan ay sayyara lakum al-ardha kal firash domin bayan ya halitta ta tana tare sai kuma ya shimfida ta kaga shimfidawar aiki ne na biyu bayan halittarta to kaga tasyir kenan bayan da tana tattare wuri guda sai aka rikida ta aka juya ta kuma aka shimfida ta wal arda ba'da zalika دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخره جعل لكم الأرض فراشا ألا يسن يوم كسا كما والسماء بناء كما يسن يوم كسا تزنتو كمرجين ما لم نكا وتمسألة كسم من آية mutum da ya rantsa ya ce wallahi tallahi yau ba zan kwana akan shimfiɗa ba sai ya kwana akan dandamalin ƙasa ya warware nan ko ko bai warware ba domin Allah sai ja'ala lakum al-arda firashan Allah sai kasa ya sa mata suna shimfiɗa shi kuma ya rantse shi ba zai kwana kai shimfiɗa ba sai kwana kan kasa da nassin alqur'ani wa ja'ala lakum al-arda firashan Allah ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa kafara ta kama shi kuwa mutum ne ya rantsa ya ce wallahi yau ba zan yi amfani da fitila ba sai ya amfani da hasken rana Allah kuma ce tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira siraj fitila kenan rana da ke dallarowa daga sama Allah ya san wata shi ma fitila ka ce kuma yau wallahi ba zan yi amfani da fitila ba sai kai amfani da hasken rana wajen karanta takarda ko karanta rubutu ko menene ka kai amfani da fitila rantsuwa ta kama shi ko ta kama shi ma'ana ka fara ta hauke shi ko ta hauke shi ba waɗansu malaman suka ce tun da dai ya rantse da wannan abu kuma da nassi na shari'a Allah ya sanya wa ƙasa ta zama shimfiɗa da nassin shari'a Allah ya ambaci rana da sunan fitila kuma ya rantsi ba zai amfani da fitila ba kafara ta kama shi tunda ya amfani da hasken rana haka tunda ya kwanta a kasa kafara ta kama shi amma dan su malamai suka ce a'a ana koma ne zuwa ga urfi saboda akwai ka'ida ta usulul fiqh da take cewa al'ada muhakkama a urfi yadda muka saba magana mu yan adam idan nace zan yi amfani da fitila ina nufin rana ne ina nufin fitila da ake kunnawa rana ko ba mu je kunna ta ba idan nace na shin fada shin fada ko na kwana akan shin fada a urfin mu yadda muka saba yin magana a cikin al'adun mu da maganganun mu da muke nufi da fada irin wanda kai ka fada da kanka ba kasa ba da haka da wannan ake hukunta mutum waɗansu malamai ku cikin mazhabar malikiya suka ce a sai a bincike shi sa lokacin da kai ce wallahi tallahi ba zan kwana kan fada ba ka hararo har kasa ma ba za ka kwana kanta ba dan ita ma Allah ya sa sunan suna fada in aniyar ka ka dauki umumi yanzu ka kwanta akan kasa ka fara ta ba domin al'ibratu bil maqasidi لا بالألفاظ إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به الجير دداوة دمسر دسونا الرزق ثم التي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم سونا أرزقي kaga kenan amfanin gonar da fitowa shine ma arziki da haka makamashin arziki da ya fi kowanne zama arziki shine noma ba man fetur ba fetur ne ba shi ne farilla dan ba a shi kona ake makamashi ne amma da gero da dawa da masara da shinkafa da alkama da tattasai da tumatur su ake ci a rayu su suke gina jikin dan adam ba man fetur ba da haka arziki in ana so a auna cewa jiha tana da arziki ya danganta yadda take da noma da kiwo kasa tana da arziki ya danganta yadda take dogara da kanta wajen ciyar da kanta ta yadda ba sai ta yi fataucin kayan abinci ba daga waje dan abinda Allah ya sanya mu arziki shine wannan a afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madannaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabassatan wa zikra li kulli abdin ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد dangin abin da ke fitowa da kasa shine arziki ba zan fetur ba in kaga kasa tana auna fetur a matsayin arziki wato jahilai sun yawa a kasar ke bayan ga kasan noma bayan ga kasan noma shi yasa lokacin sarki Faisal da Amerika suka yi masa shakiyanci sai ya ci shugaban Amerika na wancan lokacin ya shirya masa wani gari a bayan gadar Riyadh gari ne kawai aka yi da tent bukkoki irin wanda laraba suke lokacin jahiliyarsu duk abin da ke cikin garin wanda yake alaƙa bi atihi ne ba tare da sa hannun bature a ciki ba ba wutar lantarki sai fitilar kwai sai a ci barbar babu komai sai dabino sai shayi sai naman raƙumi sai kaza kayan fada yasa sojoji suka yi irin faretin nan da kayan fada na gargajiya da masu da ta kubba da bindiga irin ta gargajiya irin ta toka ya ce wa amerikawa wallahi idan kuka ce sai kun tursasa ni na bi manufofin ku a kan gabas ta tsakiya a shirye nake rijiyoyin man fetur ina an kona su mu koma irin wannan rayuwar da muka yi kwana uku da kai ana ce don na zo ne zai in yi addini ban zo ba dan arziki ko ba haka ba kuma da wanda ya rayu a nan kwana uku da hannun rayu a nan kwana uku ina shugaban kasa kai ma daga amerika ka zo ka rayu a nan kwana uku na za mu iya kowa ma zai iya rayuwa akan wannan tsarin ko ba lantarki ina fatan kun fahimta to yana da kyau mu rinka fahimta menene arziki da nassan alqur'ani da nassan hadisin manzo Allah yanzu gwamnatocin mu suna kula da noma ne suna kula da kiwo ne ba ma ma kirga ma noma cikin arzikin mu amma in ba haka ba jihar Borno jihar Yobe jihar Jigawa jihar Zamfara jihar Kano jihar wane ne kadai ba su san cikin da Najeriya ba gaba ɗayan ta jihohi uku kawai na arewa masu jihar musulmai in za su yi noma da kiwo da gaske abin da suke samu na kaso da gwamnatin tarayya ya kasance sun sarrafa shi a noma da kiwo kadai da an daina mana dariya ana cewa wai muci ma zaune ne sai dai a hako man fetur mun ko mu zo mu cinye ko mu sace ko meme ko meme mun ko mu muke da arziki na gaske mu muke da kasan noma su can suna da kasan noma ne in kaga an noma wani abu kwakwa ce to a cikin kwakwa da ke fata su kwakwa wallahi ne dai ba na fata su kwakwa ba wuce yake zaka ci kwakwa kaga ba yawo فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ولا تجعلوا لله اندادا كركو سنيا ما الله كيشيوي وانتم تعلمون الحالي كنا cikin sani abin nufi Allah ne kadai ya kadaita da halittar ku samar da kuku da waɗanda suke kafin Allah ne kadai shi kadai ya shimfida ƙasa ya gina sararin samaniya ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai ba tare da wani ya taya shi ba cikin mutane to tunda ko haka ne shi kadai ake bautatawa ba tare da an hada shi da wani ba wato a nan gurin an ambaci waɗansu ɓangare na rububiya don a kafa maka hujja da ilahantakar ubangiji domin alkhalq janibi ne na rububiyar ubangiji shine rabbu al-ijad min al-adam inzal al-matar min as-sama inbatun nabatat dukkan su waɗannan janib ne na rububiyar ubangiji fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun janibi ne na ilahantaka irin yadda ya wance shi kadai to kai kuma sai ka bauta masa shi kadai shi yayi nashi aikin sa shine samar da ku da kuma tabbatar muku da abin da rayuwar ku za ta gudana da shi a duniya ku kuma wajibin ku yi naku shine ku bauta masa shi kadai ba tare da kun haka shi da wani ba shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da haka yi tabbata cikin hadisin bukhari yana daga cikin laifin da yake kowanne girma an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya mu Allah kishi ya bayan shi halicce ta shi kadai ka tashi roƙo ka roƙi wanda ba shi ba ka tashi neman arziki ka nema wajen wani wanda ba shi ba ka tashi bauta ka bauta wani wanda ba shi ba to wannan shine laifin da yafi kowanne girma dan haka Allah baya gafarta ga wanda ya mutu yana wannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida shine fala taj'alu lillahi an tadan wa antum ta'lamun التي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إن كنتم كسنتي في ريب تكي شكا mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar bisa da bawan mu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kuna shakkar abin da muka saukar masa na alqur'ani cewa ba wahayi bane daga gare mu ba mu muka turo shi da shi ba shi ya faɗe shi shi ya kirkire shi in har haka shine matsayin ku fa atu bi suratin min mislihi kwatankwacin alqur'ani da girma ba wai sai kun kawo adadin surorin da aka saukar masa ba sura ɗaya ko daidai da suratul kawsar ko suratul asr wa da'u shuhada'akum ku kiyaye dukkan mataimakan ku kamar yadda mujahid ya fassara yace shuhada'akum ma'ana a'wanakum wa ansarakum ku kirayi duk waɗanda za su agaza muku su ba ku taimako wajen yin haka din min dunillahi waɗanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in har da gaske kuke cikin ku. fa in lam taf'alu in har kuka kasa yi a yanzu walan taf'alu to ba za ku iya yi ba a nan gaba dan haka fatta nar allati waquduha an-nas wal hijara ku tsoraci wuta wadda makamashinta su ne mutane da kuma aljanu uiddat lil kafirin an riga an yi tattalinta ai wato mutane ke da duwarsu uiddat lil kafirin an riga an yi tattalinta domin wato kafirai wannan aya ta biyu ko wannan bangare da muka karanta na wannan aya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina zuwa karshe yana nuna wato wato annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato idan ka hada da kashi na farko da muka karanta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون Wannan ya لا la ilaha illallah kamar yadda wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina zuwa karshe kuma ya kunshi muhammadu rasulullah ka kalmar shahada ta tashi a wajen kenan an gane ko ma'anar kalmar shahada ta bayyana a daidai wannan wuri a can gurin tabbatar da ilahantakar ubangiji cewa shi kadai ake bautawa a nan gurin tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi jakada ne na Allah Allah ya turo shi da abin da ya zo da shi sannan nan take wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin da ke nuna mu'ujiza ta alqur'ani mai girma domin alqur'ani littafi ne mu'jiz abinda ake nufi da mu'jiz gagara koyo abinda wani bai isa ya kwaikwaye shi ba ko ka so ka koyi alqur'ani ba ka iya don haka ne ma Allah ya kalubalanci mutane bisa ga matakai guda uku kan in sun isa su kwaikwayi alkur'ani a kowane mataki cikin ukun nan suka kasa mataki na farko kawo Alƙur'ani gaba ɗayansa falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض zahira? Allah ce inda mutane da aljanu za su tattaru bisa ga cewa su kawo wani zance irin alkur'ani to ba za su iya kawowa ba ko da sashin su ya taimaka wa sashi ko da za su yi taron dangi su taimaka ma juna da shawarwari da maganganu da fasaha su yi musayar azancin magana don su kera magana irin alkur'ani ba za su iya la ya atuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'd dhahira kaga nan kalubale ne da alkur'ani gaba ɗayansa a matsayinsa na littafi sai kuma aka sassauta zuwa ga sura guda goma am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wai suna cewa manza Allah ne kirkiro alqur'ani Allah ce to ku kawo sura guda goma kamar daga alam tara kaifa zuwa min aljinnati wan suwarin mislihi mubtariyat kuma ku je ku kago in shi kadai ya iya kawo sura 114 ko idan kun yi taron dangi me zai hana ku kawo sura goma kacal فأتوا بأسر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين لما سوى كاسك هو فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله, وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون سيكم أكا تاد سوزوا بسورة قيا أم يقولوا راه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين إلى آخر الآيات kaga nan sai aka ce sura ɗaya in sun kasa kawo goma dukkan wannan ya faru a makka kafin a yi hijira zuwa madina domin suratul isra makkiya ce suratul tur falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin makkiya ce suratul hud am yaquluna tarahu qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat makkiya ce سورة يونس أم naftara افتراء قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطاعتم مكية kaga wannan yana duk a makka ne aka yi wannan hikimar yin haka a makka shine lokacin da aka fi kalubalantar manzon Allah larabawa suka fi ƙoƙarin bice hasken da ya zo da shi yuriduna da yutsu bi a lokacin inda suna da dama na su ansa wannan kiran da sun fito fili amma ba su ansa kiran sai suka shigo sai dai barazana law da sha'ul la qulna bisul hada in haza illa a asatirul awwal ai in mun ga dama zami to ku ga damar mana <laughs> to da aka zo madina a madadin sai an maimaito kawo qur'ani gaba daya kawo sura goma sai aka ɗauki mataki na ƙarshe kawo sura ɗaya aka maimaita maganar a madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithl wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin hikimar ta shi a Madina mutanen da ke Makka Qurayshawa da Banu Quza'a da waye da waye da waye da suke Makka a Madina kuma Ausu da Khazraj kila inda an yi shiru ba a ce musu komai ba sai su ɗauka wannan kalubale din da alkur'ani ya shafi mutanen maka kaɗai to sai aka maimaita a madina su in sun isa su ba su kawo ba to da ba su kawo ba sai kuma Allah ya kalubale su duniya gaba ɗaya in yani in lam taf'alu fil madi lan taf'alu fil mustaqbal in ko ka kasa kawowa a je da shekaran jiya to da gobe da jibi da gatuma ba za ku iya kawo ba har kiyama ta tsaya har yanzu ga alqur'ani idan akwai wanda ya sai kawo duk duniya babu wani tsari a ban kasa a yau tun daga kwaminisanci har zuwa ga tsarin demokuraɗiyya in ta fuskar mulki ne ko tsarin capitalism in ta fuskar tattalin arziki ne face sai wannan tsarin yana da nukiliyar da suke kare shi Qur'ani ne kadai ba da nukiliya ba nukiliya da kare shi yau Amerika da karfin nukiliya take wajabta wa mutane demokuraɗiyya bayan mustahabbanci ba wajibi Amerika take tilasta mutane amma ga alkur'ani yana ta tafiya yana ta yaduwa ba inda ma musulunci ke yaduwa gaba ɗaya irin america din musamman kuma bayan rikicin 11 Satumba zuwa yau wanda ke nuna da karfin Allah qur'ani yake tafiya dan da karfin dan adam ne ina dan adam ina karfin nukiliya din da musulmai ke da ita a hannun su amma ga shi qur'ani na tafiya. kuma sau nawa kullum za a karanta suratul fatiha in kawai sallan farilla kake banda nafila sau goma sha bakwai kake mai ta fatiha a yau idan kana da yaro ɗan shekara biyar da ya iya karatu in ya tashi zai karanta fatiha sai ya ja hankalin ka kaso gare shi wani nobel ne ko wace jarida ko wani littafin tatsuniya za a karanta sau uku bai girshe ka ba kai za ka sayo jarida da wani ya ce ba ni in gani a ofis ka ce da Allah ka bari yanzu yanzu na saya ban karanta ba headline ɗin ka gani ka saya da ka karanta sau ɗaya sau biyu shikenan washe gari sai mu ganta a wajen mai kosai da suratul fatiha da suratul baqara kuma suna nan a koyaushe a matsayin su na sababbi kuma in ya zanto mu'jizar kowane annabi daban littafinsa daban to shi alqur'ani mai girma shine littafin kuma shine mu'jizar annabi Musa littafinsa at-taura wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay wa fi nusqatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum rabbihim yarhabun inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur littafin kenan amma mu'jizar fa fa alqa safa fa idha hiya ta'ban mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin nazil ya jefar da sanda ta zama macijiya kaga littafi daban mu'jizar kuma littafin ya kunshi shiriya yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza amma mu'jiza kuma dan a gamsar da abokin husuma idan su fir'auna da suka yi husuma da su kamar yadda annabi Isa littafin sa da mu'jizar sa littafin sa shine linjila amma mu'jizarsa wato rayar da matacce da izinin ubangiji warkar da mai ciwon makanta da izinin ubangiji ya ɗauki tabo ya yi kamar tsuntsu da shi ya busa ka ya tashi furin tsuntsu ya tashi duk da izinin ubangiji kaga mu'jizar daban littafin daban haka annabi dawud mu'jizarsa daban littafinsa daban annabi sulaiman mu'jizarsa daban littafinsa daban amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin sa shine mu'jizar kuma shine littafin shi alqur'anin shine wanda ya kunshi rukunin imani walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar rukunin musulunci sun fita salla aqimu salata zakka wa atu zakata azmi kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum shi ya kunshi komai da kasuwancin da noma da komai kuma nan tace kuma shine mu'jizar aka ce ku kawo irin su in za ku iya irin yadda a da aka kasa kawo sandar annabi Musa to a yau kuma ba za a iya kawo irin alkur'ani ba irin yadda a da aka kasa kwaikwayon annabi Isa wato lokacin da ya warkar da mai ciwon bakanta ya rayar da matacce da izinin ubangiji to a yau ba za a iya kwaikwayon alkur'ani shi ne littafin shi ne mu'jiza to bambanci shi alkur'ani da sauran mu'jizozi sauran mu'jizozi sun faru ne a wani lokaci na tarihi wanda ya yi zamani da annabawan ya gani wanda bai gani ba labari kawai yanzu nan bamu ga sandar annabi Musa ba bamu ga hannunsa yana kyalli ba Qur'ani ya bamu labari mu gaskata amma shi ko alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai ya tafi ya bar shi gashi nan sunan shi mu'jizar bayan ya tafi ma littafin yana shi ne wani ja annabiyyu da bil ayati fansaramat waji'tana bi kitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama qala al mada jududun yaziduhun da jamalul itiki wal fitan ma'ana yau da gobe tsarawa alqur'ani kawa da kyau take ba tsufar da alqur'ani take ba dan ya dace da kowane zamani ya dace da kowane yini ta kaga wannan ita ce siriyar mu da ya kamata mu gamsar da duniya ta kalba muka kasa gamsar da duniya ta kalba. wannan sakon ya kamata mu isar wa duniya da yaren da duniya take ji in muna nan gurin in zamu yi da Hausa in zamu yi da Filatanci zamu yi da Kanuri zamu yi da Babar in muna faransa da faransanci in muna ingila biyu da turanci in muna ina ne a samu marubuta a samu zaka kwarai a samu matasa da za su bayyanar da musulunci da yaran da ya dace mutumin yau ya karfe shi amma sai kasance cewa waɗansu daga cikin waɗanda suka haddace wannan ɗin ba su san irin wannan kimar da matsayin da alkur'ani ke da shi ba wa bitali ko ba su san irin kimar kansu ko matsayin ba ina fata an fahimta wato raunin da duk musulmi suke da shi a duniya wato ya tattara ne wajen jahiltar mai ya zo da shi inda mun yi wa sakon da ya zo da shi kyakkyawar fahimta mun sa shi cikin aiki ba za mu samu kanmu cikin kaskanci da muke cikin aiki kuma yanzu gyaran da ake samu da farfadowa da ake samu ai samuwar waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne da suke aikata musuluncin a aikace suke kyautata fahimtar su game da musuluncin ba fahimta ta gargajiya ba ba fahimta ta mungada ba a'a fahimta ta kai karatu dan ko mun gadan ka in baka karanta ba shi ne kake mun gada mun gada mun gada ya zama shi ne kenan ka karanta kai bayani a jumana wannan shine abin da ake bukata fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin lafazin uiddat ibnu kasir yace dalili ne kan cewa a yanzu da muke magana din nan wuta akwai ta domin an ce uiddat fi'li madhi ne ba mani lil majhul lil kafirin an riga an tanade ta wato ainihin ba wai nan gaba ne za a tanade ta ba haka kuma aka faɗa gaba da aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina kaga ita ma uiddat an riga an tanade ta dan kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da wuta da aljanna suka tattauna da juna wuta tace ni kan waɗanda za su shige da ran tashin kiyama sune aljabbaruna wal mutakabbirun aljabbarun azzalumai kasar gumin yan fashi ko azzaliman masu mulki masu danna kudin talakawa su cuce su ko su gallaza wani ko su daure wanda suka dama ko su kashe wanda suka dama irin dictators din nan ad-diktatoriyun irin yadan al-jabbaru ne kenan sai al-mutakabbirun masu girman kai mai girman kai ko dan yana da kudi ko dan yana da sarauta ko dan yana da mulki ko dan yana da kyan jiki mutum ya rika girman kai haka yana wa kowa kallon hadarin kaji ya kalli kowa a rere kowa banza da shi kadai ne mutum wuta ta ce to irin waɗannan su aka halicce ni domin su aljanna ko ta yi bayani ta ce ni ko waɗanda za su ga ciki na su ne a wal masaki masu rauni cikin mutane da kuma almasaki talakawa marasa ko Shi ne malamai suka ce a nan gurin kowanne min haisul ghalib ne wato min haisul ghalib waɗanda ke cikin aljanna su ne a abdu'afa masaki. amma a iya samun waɗansu ɗaiɗaikun masu kuɗi da suka yi aiki da dukiyarsu wajen ciyar da musulunci gaba su masu samu su shiga aljanna A ah, wasu Usman ba mai kuɗi ba ne ba sai da na Abu ba mai kuɗi ba ne ba Umar dan Khattab ai dukkan goma yan kasuwa ne Abdurrahman bin Auf ba babban mai kuɗi ne amma su ne mutum goma farko da manzon Allah ya lissafa cikin aljanna din to amma da wuya ne kaga mutum yayi kuɗi ya tsare hakkin Allah sai wanda Allah ya wa gaban kasa da wuya ne mutum yi kuɗi bai girman kai ba da wuya ne mutum yi kuɗi bai wulakanta mutane ba da wuya ne mutum yi kuɗi bai raina mutane ba wani har jiyayensa sai ya raina har yayansa har kannansa daga lokacin da yayi kuɗi yi juyin mulki a gidan ma'ana ya ruwan sanyi fa ba wai cewa ya kwace matsayin mahaifinsa ba amma ko dai man aure ka sai a ce sai ka bari sai wani ya zo daga Abuja ko ya zo daga Lagos ko ya zo daga ina ne ma'ana uban bai sai yanke shawara ba saboda ba da wuri ake kenan to amma ana samun ɗaiɗaiku wanda suke yaƙi da zuciyarsu su ga cewa wannan ɗabi'ar ba su shige su ba wannan ko sai mutum ya yi yaƙi sai ya yi mujahada da zuciyarsa fattakun nar lati waqudaha an-nas wal hijara da wuta da aljanna da suka faɗa wannan magana sai Allah madaukakin sarki ba su ansa yace ke wuta azaba ta ce da ke nike yin azaba ga wanda nasu ke aljanna rahama ta ce da ke nike jin kan wanda nasu walikilai kuma alayya bil uha kowace sai na cika ta da waɗanda suka cancanta su shiga cikin ta sai Allah ka tsira da mu daga wuta ka shiga da mu aljanna Allah ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Allah ce wa bashir Amadu ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari yi musu bishara da cewa anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhar cewa lalle suna da waɗansu gonaki domin lafazin janna yana nufin gonaki ko lambuna gona wanda ke da kayan marmari a ciki to aljanna haka take bayan gidaje na kwana a ciki take take da kayan marmari da lambuna da itace masu ban sha'awa da yayan itace waɗanda suke masu daɗi yi musu bishara anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da waɗansu gonaki waɗanda koramu ke gudana karkashin itacen su kullama ruziqu minha min samaratin rizqan lokacin da duk aka arzuta su da wani ɗan itace rizqan wani irin arziki aka kawo musu shi cikin aljanna qalu hadha allazi ruzqana min qabl sai ce irin wannan ne aka ba mu dazu ma'ana launi a ganin ido iri ɗaya ne amma ɗanɗano a baki kuma ya sha bamban da ɗanɗano dan haka da an kawo musu wani ɗan itace yanzu sun ci idan an jima za a kawo wani sun ce wannan ayyukan na ɗazu ne don suna ganin launin kamar iri ɗaya ko suna ganin girman su iri ɗaya amma sai sun ci su da sun sha bamban da an gane ko hadha allazi rizqna min qabl wa utu bihi mutashabiha za a zo musu da shi mutashabihan mai kama da juna ta hanyar ganin ido lakinnahu mukhtalif bi ta'am wajen ɗanɗano ko ya sha bamban da juna to wannan sune abin da ake yin bishara ga duk wanda yi imani ya aikata aiki na imani da rukunansa imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littafai imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara bisa ga koyarwar alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya aikata aiki na gari aiki na gari shine dukkan aikin da ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu rayi babu kare dan Allah baya karban aiki sai wanda annabi ya koyar dan haka manzo Allah ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu a wata waya man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rajul da haka sharadin karban aikinka ya zanto ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ai musu bishara da al-anhar haka Allah ya ambaci anhar a nan gulan a dunkule amma cikin suratul Muhammad ya bayyana fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli wa wato su ne koramun da ke ciki koramu na ruwa wanda yake uh, garai ba tare da ya gurɓata da komai ba koramu na madara koramu na uh, uh, zuma koramu na giya wanda ba mai bugarwa ba koramu na kaza koramu na kaza yadda aya ta bayani wato daban-daban kowanne gulbi ne ko korama ce mai zaman kanta wanda wannan ke nuna ni'ima daga cikin ni'imomin aljanna shine wato bihi mutasabiha dan itace kuma za a zo da shi mai kama da juna ta hanyar ganin ido amma kuma idan an ci ya sha ban da juna walahum fiha azwajun mutahhara sannan kuma suna da mataye waɗanda suke tsarkaka abul aliya yace abinda ake nufi da mataye tsarkaka ma'ana tsarkaka daga yawu ko majina tsarkaka daga jinin biki tsarkaka daga irin abin da ke zake wa dan adam a nan gidan duniya na dangin kazanta matan aljanna duk babu wannan tattare kowace za ta samu tsarkakkiya ce da take babu da tattare da ita ba ta bukatan sai ta yi wanka wai domin taimaka ado a yadda Allah ya halicce ta a haka take shine lahum fiha azwajun mutahhara wani malamai waɗansu malaman kamar abdullahi da abbas ko mujahid ya ƙara da bayanin cewa bayan haka tsarkaka min al'aza wal ithm wato tattare su babu wani kazanta sannan ba za ka ji wani mummunan magana ba tattare da ita wato Allah ya ba su tsarkin jiki ya ba su tsarki na ɗabi'a dan wata a duniya za ka ga tana da kyau ta fuskar ganin ido amma kuma ta hanyar halifa ba ta da hali na gari to shi ko dan adam kyansa yana cika ne guda biyu ga kyan jiki ga kyan hali in ya kasance kyan jiki kadai ba kyan hali baya wadatarwa kyan hali kadai ko ba kyan jiki to shi ma dai bai kai dai da dan adam ke bukatar sa sai an samu duka gaba ko ba haka ba to amma cikin kyawun guda biyu wanda yafi kenan kyan hali ko kowa zai iya faɗin haka amma sai ya tashi neman aure za a yi <laughs> amma wajen faɗa da daɗin faɗa a baka kuma haka ne kyan hali ce domin kyau na halitta mace tana maka kwarjini ne kafin ta zo gidanka in ta zo gidanka duk kyawun halittanta kuma ba zai maka kwarjini ba sai kuma in kyawun halittar zai fita. ina fata an fahimta wani tun daga menene shahar la'asal shikenan ya riga ya daina ganin kyanta ma'ana daga ga riga an wuce honeymoon din nan shikenan ya riga ya daina ganin kyanta to amma kyawun hali shine abin da ya kamata mata su kula da shi da wannan ko matan aljanna suka kade ta dan siffofin da Allah ya ba su bayan kyawun halitta hurun inin ka amsalin lu'lu'il makanun jazaa'an bima kanu ya'malun lam in sun qablahum wala jan kuma sai aka siffanta su da cewa qasiratut tarfi lisu qasiratut tarfi hinna qasiratut tarfi lam in sun qablahum wala jan qasiratut tarfi wanda idan su da rantsa ba sa kallon kowa sai mijinsu kaga kin halidin kenan sannan ba ta yin wata mummunan magana ga mijinta sai da dadar magana kaga duk wannan kin hali ne ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كما سنة ما تدوما أتكنتا واتو أنا نفن سوء أن الجنة سنة ما تدوما أتكنتا irin yadda aka kyautata matan ciki haka su ma mazan za yi musu ado domin yadda muke a duniyar nan ba haka za a kwashe ma ji a zuba cikin aljanna ba <laughs> in mun yi haka ita aljanna kuma ai ba more ba sai an sake halittar mutum an sake tsarinsa shi yasa manzo Allah bai cikin hadisin Bukhari da Muslim yace awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badr ayarin farko da za su shiga aljanna sun fasu za ga kamar wata da ran goma sha haske gonin ban sha'awa ko da ko mutum a nan gidan duniya halittarsa baki ne amma a can wurin za a tashe shi fari sannan kuma la yabshikuna wa la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna آنيتهم فيها الذهب أمشاتهم من الذهب والفضة ومجامرهم القلوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم الزوجتان يرى مخ سوقهما كو سوقهما من وراء اللهم من الحسن إلى آخر الحديث wato ga kyawun halitta da Allah zai ba mutum sannan ga ado da Allah zai ba mutum sannan duk abin da kake a nan gidan duniya mutum na bukatuwa zuwa gaban daki aljanna babu wannan duk Allah zai dauke maka wannan larurorin dan larura ce wannan zuwa ban daki larura ce duk Allah zai cire wa dan adam wannan babu yawo babu majina babu warin hamata ba kaza ba kaza ba warin baki tsad kowa an jijjira shi haka za shi zama sai aljanna dai yadda suke haka za a yi musu mazajin su ma haka ake kuma in wata mace ce ita ma a nan gidan duniya a za a shiga da ita aljanna ita ma sai an gyara fasalin ta ba yadda suke dai idan haka ba za ta yi macin da ita cikin aljanna ba ita ma sai a gyara ta inda an sha nan hunna isha'an faj'alna hunna abkaran urban atraban li da jannah dukkan wannan abin da yake nuna wa ƴan uwa shine gidan dawwama wanda idan an shiga babu tsufa babu mutuwa mutane kuma bisa kansu daya mazaje kowa kamar annabi adam wajen tsawo tsoluhu 60 zira'an haka hadisi ya tabbatar babu gajere babu wani abin nan da su ba wanda za a ce dogon su yayawa ba wanda za a ce dan gajere ne ballantana wada babu wada aljanna mutane kansu daya gwanin ban sha'awa da rausaya gwanin ban sha'awa kowa haka to abinda wannan ke nuna innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda sai imani sai aiki na gani. kyakkyawan fata yana da kyau amma lalle ya kasance an gina kyakkyawan fata ne bisa ga imani da aiki na gari تسألتي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وبنجي تعالى باشي جن كنير بقى ونمثالي ما قومي كان كنتسا بعوضة فما فوقها شنونا مثالي misali ne da ya shafi sauro fama fauka ha ko abin da yake sama da sauro wajen girman halitta ko abin da yake sama da sauro wajen kankantar halitta abinda duk Allah ya ga dama zai iya kawo misali da shi imamu qatada yace wannan aya ta sauka ne bayan an ambaci misalai a cikin alqur'ani mai girma sai kafirai suke cewa menene kuma za a rinka ambatan su an kabut wato gizo-gizo a cikin alqur'ani me za a rinka ambatan sauro a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fasta da su zubab wato kuda a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'una innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban ولو اجتمعوا له مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سمع أنبتا ونن جدا جزا جزو ولا أنبتا ثورو ولا أنبتا ميشكا القرآن سي الله يكي ميرا مسل مرسل waɗansu malaman suka ce a'a misalai guda biyun da aka ambata ne munafakai suke zargi dan me aka buga wannan misalai masaruhum kama sallin tawqan nar falamma adaa'at ma hawlahu ko kuma zuwa auka bin min as-sama'i fihi zulmatun wa ra'dun barq wa misali guda biyu nan sai suke zargi dan me aka buga misali sai Allah ce baya jin kunyar ya buga misali a cikin alqur'ani ba ba uda san kuma ko ma nan suna mata fasara daban-daban waɗansu suka ɗauke ta a matsayin sila fi ma'ana za'ida ji a biha li tawkidil ma'ana asalin zance inna Allah la yasahi an yadriba masalan ubangiji ta'ala baya jin nauyin buga misali ba'udatan wato koda da sauro ne sai zanto ba udatan anan gurin badal ne na masa an gane ko kuma fauka waɗansu malaman suka ce ma din nan wato ainihin ita ce ita ce badal din masala wato inna allaha la yasiha an yadriba masala ma ma din nan sai zanto an kawo ta ne lil qilla wato ko mun kankanta misali Allah baya jin kunyar ya buga shi an gane ko amma me ke faruwa idan an buga misali fa amma allazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wadanda suka yi imani suna da tabbas cewa wannan gaskiya ne daga wurin ubangijin su Allah ya buga misali dan a kusanto musu da nesa dan su yi imani misali ubangiji ta ala na halakar da yawa daga cikin mutane kuma da wannan misali Allah madaukakin sarki yana shirye da yawa daga cikin mutane kuma yuzillu bihi illa fasiqin ba wanda Allah ke halakarwa ko ya fitar da su face sai fasikai to wannan jumla ta karshe yuzillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin malaman tafsiri sun yi sabani akan ta wadan suka ce wannan duk yana cikin cikon maganar su kafirai din nan da suka ce ma za arada Allah bi hadha masalan yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira me yasa Allah yake me yake nufi da irin wannan misali wanda ya rikitar da mutane wadansu sun halaka wadansu sun shiryu wadansu suka ce a'a inda maganar kafirai ta tsaya shine ma za arada Allah bi hadha masala cikon can yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera khabarun min Allah ta'ala labari ne Allah yake barwa kuma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wato su ne waɗanda kamar wani ya tambaya su wane ne fasikai sai Allah ce alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi su ne wanda suke walwale alkawalin Allah min ba'di mithaqihi bayan karfafa shi karfafa shi ta hanyar rantsuwa ana karfafa alkawali in ma ta hanyar maimaita zance ka yi taukidi lalle na maka alkawali zan maka kaza zan maka kaza zan maka kaza ka karfafa shi kenan ko kan na maka alkawali wallahi zan yi maka kaza ko zan ba kaza ka ga rantsuwa ka karfafa shi kenan min ba da misaki wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanke abinda Allah ya alkawalin asarar da shi abinda Allah ya alkawalin asarar da shi shine zumunci kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara aya waɗansu malaman kuma suka ce a ya taɓa wani ma'amar Allah bi an yusala yanke abin da Allah alƙawarin a sadar da shi wato imani da dukkan annabawa don Allah bai yadda ba a yi imani da wani sashi na annabawa a kafirce wani sashi dole a yadda da su su duka a matsayin su na annabawan Allah ne amma yahudu kaga sun yi dukkan annabawa har zuwa ga annabi Musa amma ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da nasara sun yi dukkan annabawa har zuwa ga annabi Isa amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abin da Allah yake son a sadar da shi yayi umarnin a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suna yin fasadi a ban kasa Allah ce ulaika humul khasirun irin waɗannan sune hasararru ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Abul Aliya yace siffofi guda shida siffofin munafikai ne idan har sun sami iko sai sun bayyana da su cikin mutane na farko idza haddathu kazabu in sun yi zance a ga sun yi ƙarya na biyu wa idza wa'adu akhlafu in sun yi alƙawli a ga sun saba na uku wa idza atuminu khanu idan an yi alkawali da su kuma za su wato idan an ba su amana za su ci sannan na gaba wa naqadu ahada Allah min ba'di misaqihi za su warware alkawalin Allah bayan ko sun karfafa shi na abu na gaba wa qatahu ma amara Allah bihi an yusala wato abu na biyar kenan wato za su yanke abinda Allah alkawalin isadar da shi na shida wa afsadu fil ardi kuma sukan yi fasadi a ban kasa shine wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun fasadi a ban kasa kuma shine mutum yayi wani abin da zai cutar da yawa da yawa daga cikin mutane ba mutum ɗaya ba gurɓata mutane ruwan shan su wannan fasadi ne a ban kasa ha kuma sayar da muggan ƙwayoyi fasadi ne a ban kasa sayar da giya sayar da dukkan wani kayan maye wannan yana cikin fasadi a ban kasa fashi da makami fasadi ne a ban kasa to dukan wannan ba sifa ta mummune ba masu yin irin wannan munanan sufofi Allah ce ulaika humul khasirun sune waɗanda suke hasararru Allah tsare mu kace كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وبنجي كيف تكفرون بالله تيا يا كوكي كافر سوى الله مدوكين سركي وكنتم امواتا الهالي كن كسنتي متتو فاحياكم سي الله يرى يدكم ثم يميتكم sannan kuma shine wanda zai sake kashe ku karo na biyu thumma yuhyikum sannan ya rayar da ku thumma ilayhi turja'un sannan kuma ya zuwa gare shi za ku koma ranar anan an ambaci mutuwa biyu da rayuwa biyu malamai sun yi fassara daban-daban amma mafi ingancin fassara abinda Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas suka faɗa cewa wa kuntum amwatan ai kun kasance ma'adumi na babu ku domin da babu da mutuwa duk ne kun kasance da babu ku fa ahyakum sai Allah ya rayar da ku ma'ana sai ya samar da ku ya halitte ku ya samar da ku bayan ku da babu sun mai mitukum sannan kuma zai kashe ku idan rayuwar ku ta kare ya karɓi rayukanku ku lokacin da kwanukan ku so kare Sun yuhyikum sannan ya farfado da ku ranar tashin kiyama to kaga idan muka dauki wannan fassara wato malaman da suka faɗi wannan fassara suna kirga rayuwar da ake cikin kabari bayan mutuwa daidai da rayuwa da ake ta gidan duniya kenan an fahimta ko amma akwai malaman da suke kirga rayuwa din wato ainihin ta halittar mu ta nan gurin sannan da ta cikin kabari sannan kuma da ranar tashin kiyama amma dai guda biyun nan wato fassarar rayuwa guda biyu rayuwar duniya da rayuwar lahira fassarar mutuwa guda biyu mutuwar farko shine babu din da muka samu kanmu a ciki da kafin a halicce mu kafin a sabar da mu da kuma ta biyu wato kashe mu bayan rayuka mu sun kare wannan shine fassara mafi inganci da malamai suka faɗa thumma ilaihi turja'un ya zuwa gare shi za ku koma shi Allah wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi Allah shine wanda ya halicci duk abin da ke cikin ƙasa don ku lakum domin ku ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba daya da wannan gaba ne cikin aya malamai suka kafa hujja cewa ashe al-asl shine al-ibaha wato abin da kira al-ibahatul asliya dukkan wani dangin abinci ko dangin abin sha ko dangin abin sutura dangin abinci da baya haifar da cuta a jika dangin abin sha da baya haifar da cuta a jika kowane iri ne asalin hukuncinsa a shari'a shine halacci an gane ku ba wai sai ka nemi aya da ta halatta maka shi ba abin da yake haramun shi ne ke bukatar nassi halal yana nan akan asali na halatti dan yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kamar yadda ya sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an min inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wato al ibaha ne asalin sa shi yasa idan kuka lura dangin abin da aka halatta na ci da sha da tufafi da dangin abin da aka haramta na ci da sha da da tufafi haram din su suka fi zama kaɗan halal ya fi yawa dan da ka tafi me aka haramta cikin abin sha za ka ce giya sai me sai dukan wata guba ko wani poison da zai cutar da mutum sai me sai kaza sai kaza sai ka samu ki da daga abubuwa ne amma wanda aka halatta fa na sha ba za su girgu ba an gane ko da lemo da kunun zaki da zofa rodo da coca cola da multina da obaltin da waye waye dukkan wani abin sha da wanda za a jika da wanda za <laughs> ba zai kirgu ba to idan aka ce koyar da sai ka nemo nasin bai halatta sai ka gara da aiki wani kawai zai ce sai ka bashi nasi bai halatta coca cola kasa akwai yan take bai irin wani wani ya zo ce zo karo da aiki sha ina nasi wani hadisi ne ce a sha zo karo da shi bai gani ba kawai idan ba haka ba za a sha shi ahlu sunna ne komai sai da hadisi ya tafi da shi <laughs> a ce da shi Allah sun ki ahlus sunna wal jamaa ya kamata ka fahimci cewa ko abin da ke kira al ibahatul asliya <laughs> an gane ko dangin abu asalin sa halal ne haram ne ke daga gushe ke bukatun nasi to kaga dan kadan ne ke bukatun nasi amma mai yawa fa ba ya bukatun nasi biye shi karkashin umumat wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama' sannan sai daidaita zuwa ga sama istawa idan yayi ta'addi da ila ibnu jarir tabari yace ana fasara shi al-qasdu ai kasa da ila samai bayan ubangiji ya halicci kasa da abin da ke cikinta kasa da ila samai sai ya nufaci sama dan kuma halittarta sai wannan ya nuna mana cewa da kasa da sama ina aka fara halitta kasa aka fara halitta khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat sai daidaita su a matsayin sammai guda bakwai abin nan da yazo anan a jumlace shine yazo a ware filla filla dake dake cikin suratul fasilat قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء kaga anan a jumlace ne huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kaga jami'an a jumlace amma a can wurin a kuma innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni yanzu kuna cewa wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda biyu a kuma innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda biyu sannan yayi kaza sannan yayi kaza sannan yayi kaza akai ta lissafawa sai kuma aka ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukanun فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين كما يدي أنا نقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم an gane ko fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli samayin amraha wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hifza sai ce zalika taqdirul aziz al-alim cikin wannan aikin abu guda biyu ake bukata karfin zartarwa da kuma ilimi komin karfi in babu ilimi ba za a iya yi ba komin ilimi in babu karfi ba za a yi ba sai sa kawo sunan al'aziz zai kawo sunan cikin duk abin da yake akwai abin mamakin halittar Allah yakan cike da al'azizul alim idan kun duba cikin suratul an'am da cikin suratul fusilat da cikin suratul kaza da cikin suratul kaza lokaci ba zai yi bane ba fasawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki daidaita su suka zanto sammai guda baka kuma shi mai iko ne ko masani ne akan komai sai ce وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وإذ قال ربك سناو متاننك لوكة سند أبنجي يفتا للملائكة كملائكو يسيد سوء إني جاعل في الأرض خليفة للي نيزان سنة ولا خليفة نمسمم أبنكسا wanda zai maye gurbi na ko kuma ya wakilce ni wajen zartar da hukunce hukunce na shine abin da ake nufi da halifa qalu sai suka ce a tajalu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya a cikin kasa wanda zai fasadi ciki wa yasfiku dima ya rinka zubar da jini wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak mu kuma ga mu muna yin tasbihi haɗe da godiya a gare ka muna tsarkake ka daga dukkan abin da yake na tawaya ne muna siffanta ka da siffofi na kamala qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba a riwaya ta tabbatar ga Abdullahi dan Abbas yace lokacin da Allah madaukakin sarki yace da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa ban kasa mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' Abdullahi dan Abbas ya ce wa qad kana fiha qabla an yukhlaqa bi alfi amin aljinn banul jan fa afsadu fil ardi wa safaku dima da can abin kasa kaban kasa kafin a halicci annabi adam da shekara dubu biyu akwai banul jan waɗansu zurriya ne cikin aljanu su Allah ya halitta a ban kasa to su suka rinka barna da fasadi da zubar da jinin junansu to don haka sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku suka yaƙe su suka kore su cikin tsaunuka to lokacin da ubangiji ta'ala ya so ya turo annabi adam yake bai wa mala'iku labari sai suka lura da wancan abin da ya faru na cewa da faga waɗanda aka sa a ƙasa sun yi fasadi yanzu kuma duk da haka zaka sake sa wani halifa a ban ƙasa lokacin ba su san waye halifan da za a sa da haka sai suka yi izina da waɗanda suka yi fasadin nan da cewa to ai yanzu ma in zaka sa wani shi ma zai fasadi ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima ya'nuna jin jinn bal jan suna nufin wancan zurriya ta aljanu su sun yi fasadi a ban kasa kar kuma zo a sa wani shi ma ya zo yi fasadi a ban kasa sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ku ba ku sani to wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas Imam al-Hakim an Saburi ya ruwaito ta ya kuma ce hadisi ne sahihi ko riwaya ce sahihiya ha kuma Imam Shamsuddin al zahabi yayi muwafaqa da shi wajen inganta ta to nayi ta nazarin cewa gashi magana ce wanda take ka cewa hadisi ne mauqufi domin bai ce manzon Allah ya faɗa masa don haka ko dai mu ɗauke shi cikin hadisi mawqufi riwayatan lakinnahu marfu'un hukman saboda abin da ya bada labari cikin abin da istihadi baya shiga ciki ne idan sahabi ya bada labarin wani abu da istihadi baya shiga ciki to ana kai da san cewa ya gina daga bakin annabi duk da bai ce annabin ya ce ba don haka sai a ɗauke shi a matsayin hadisi marfu sai professor hikimar bashir yake cewa a'a shi abin da ya fahimta karkashin wannan riwaya ce irin wanda sahabbai suke daga wajen ahlul kitab ta zo cikin littafin ahlul kitab cikin irin abin da manzon Allah ya musu izini da haka irin wannan sai a dauke ta a duba a shin ta ci karo da wani nassi na alkur'ani ko wani nassi na hadisi karara in ba ta ci karo da shi ba riwayar ta inganta zuwa ga wannan sahabi sai a dauke ta a matsayin abin da a iya isti'nasi da shi a babin tafsiri shi ko hikimar bashir farfesa ne guda a bangaren ilimin tafsiri a cikin jami'ar musulunci ta madina da haka da a ce wannan riwaya haka ta tabbata ta hanyar ingancin riwaya zuwa ga Abdullahi dan Abbas kuma za ta ƙara fito mana da ma'anar ayar wanda ba dan wannan riwayar ba sai mu ga menene dalilin da malaiku za su ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima bayan su ba su san gaibu ba to amma riwayar sai sunna mana wani abu ya faru a baya da shi suka yi izina sai suka gina hukunci a gaba Allah ko yace musu inni alau ma la ta'lamu shine Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ika da Allah madaukakin sarki ya halice annabi Adam sai kuma ya so ya baiwa mala'iku jarrabawa dan ya kwatanta matsayin shi da su su suna ganin suna tasbihi suna ibada ya kamata su zanto su ne halifofi a ban kasa ko Allah kalli suna da wani kima da matsayin da annabi Adam ba zai kai ba to sai Allah ya sanar da annabi Adam ilimi wa allama Adam al-asma'a kullu ya sanar da shi yin komai da komai Abdullahi dan Abdullahi ce yin kowane irin abu Allah ya sanar da shi da duwatsu da ruwaye da bishiyoyi da itace dukkan abin da idan ka yi kai Allah ya sanar da annabi Adam shi irin abin da su mala'iku su sani thumma aradahum ala almalaika sannan aka bijirwa da malaiku waɗannan ababu aka ce da su an biduni da asma'i ha haula in kuntum sadiqin ku bani labarin sunayen waɗannan al'amuran in kuna da sani cewa ku dinnan wato ainihin ko ku kusantanta ku zanto halifofi a ban kasa ko ku kuma da matsayi irin wanda kuke tsammanin wanda zai zo bayan ku da Allah zai sa halifa ba zai zama ba to lokacin sai suka ce me da aka ce da su abbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك سبحانك تركي تبتر مك يا الله لا علم لنا وتبام دون علمي إلا ما علمتنا سيأبن لك سنده إنك أنت العليم الحكيم للي كيني مسلي سننكم كيني الحكمة ده هكذا بسنسنا يا مؤمن الأمر رابع قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال سيكد يا آدم يا كي آدم أنبئهم بأسمائهم بس لا بارن سونا يا مدن سن أبا بيد أكتن بيسو سكا كاسفا sai annabi adam ya ta ba su labari siryan siryan abu kaza sunansa kaza abu kaza sunansa kaza falamma an ba ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayen waɗannan al'amuran da su suka kasa faɗa kana sai Allah ya sake cewa da su alam aqul lakum shin da ku ba inni a a'lamu ghaiba samawati wal ard lalle ni na san gaibin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa na ke banta da sanin gaibu a sama na ke banta da sanin gaibu a ƙasa qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yubasu wa alam ma tubdun kuma ni ne nake sanin abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma irin abin da kuke koyewa ma'ana na fi ku sanin me ya dace na fi ku sanin wane ne zai halifance ni a ban kasa to sai aya ta karshe وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا كما كتنا لوكة دمك للملائكة قسو ملائكو اسجدوا لآدم ويسجد لك أنب آدم فسجدوا قبائل سيسك فاتسك يسجد لك أنب آدم إلا إبليس إبليس نكتهكي aba shi ya ki ya sujada wa takbara kuma ya yi girman kai wa kana minal kafirin kuma ya kasance wato ainihin cikin kafir to wannan magana ta cewa an umarci mala'iku su sujada ga annabi adam a yaushe ne aka yi wannan umarnin shin an yi hakan ne kafin halittar annabi adam ko bayan an riga an halice shi ya kuka ji ma'ana kafin halittarsa ko bayan halittarsa abinda hankali zai gani da gaggawa sai ga cewa bayan halittar Sani, bayan ko nassi na qur'ani a waɗansu ayoyin ya nuna kafin halittar ne wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin kafin yayi yace zan halitta zan yi kaza idan na halitta shi to ku yi masa kaza wannan ya nuna yayi umarni tun kafin yayi إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين kaga duk wanda yanzu da kafin yayi ne yace idan na halitta shi zan yi kaza zan yi kaza in na halitta shi kaza ba wai sai da yayi bane sannan yake ina fata an fahimta wannan zahirin da zamu gani kenan cikin waccan aya ta suratul hijri da kuma waccan aya da ke cikin wato suratul sad wal qur'an zikr abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi